me yasa ke neman ki dinga shiga rayuwata ne eh kaga Mallam? ka daina yi min ihu kada ka sa kaina ya min ciwo to wani ki iko shigo cikin motata kayan kwalliya na ne suka kare shi yasa na zo ka kan shofi wannan wani irin iskanci ne haka ne ne ko me yasa kike min haka ne kaga bebin ma tana sha'awar shan ice cream kaga ko ba dan ni ba na ci albarkacin yarka ka san da yake na je asibiti likita ya rubuta min abubuwan da ya kamata in rika ci saboda inganta lafiyar 'yarka. Ah, hani, na tarin tambaye ka sunan da ka yanke za a sa bibin ba. Kar ki ƙara gaya min wannan sunan. Bai dace da ke ba. Ko ba ke ce kamata ki dinga gaya min wannan sunan ba. Matata ce kawai take da ikon gaya min wannan kalamar, amma ba ke ba. Abu ɗaya ne zai sa ni tafi da ke ba na so mutane su da ni yake a gurin nan. Su ɗauke ni bayan da nake ba. Ba don haka ba. Biki isa ki zauna a cikin motar na an tafi da ke wani guri ba. so da nema ki ki barin min da mutunci na. kan Allah mu tafi. yau kuma da wacce aka fito inna yau fa wata ɗaya har da sati ɗaya mun ga bakon wata na ba kuma na gaya miki gaba ɗaya baki damu ba naja'atu wai dan Allah dan annabi me yasa kike abu kamar karamar yarinya ke wai ya kike so miki ne na gaya miki na kuma gaya miki ana fa samun irin wannan rikirkicewar tashi fa zai fa zo ne fa in kika kwantar da hankalinki har ma ya wuce na Inna wata ɗaya ba har da sati ɗaya ba ya faru ba. Ai kuma sai ki ta yi. Sai ki yi. Ki ta yi. Ki fasa. Ciwo ya samu rago. ba ta kin ga kin ma kin ba sahunta kwarai ki ko da ke za a ba mutum yake shugaban kungiyar zawarawa ne tunda sunan ku daya kin dai bari kun zama daga police station ne ke shi yasa na ce bari biyo mu gaisa na san ya baki da labarai to me kuma fara kika je police station ke wani mutum ne fa wai dan matarsa ba ta jin daɗin zama da shi shi ne ta ne ya sauke mata shi ne mata duka kin da yadda ya mata da fuskanta fuskanta hidin zamanin wani tsohon Shi ne zafi haka. Wai ai gwara ya mata tabo yadda ko da gwara za ta taɓa mantawa da shi ba. Kai ka ji mu. Kamar wata bawa da ya siyo a kasuwa? Ai shi yasa shugabancin ƙungiyar Zara ya ce ba za a yadda ba. Aka rubuta takarda aka kai shi shari'a. Lalle kuna shan gwagwarmaya da maza. Lauyan mu shi zai tsaya mata har sai an gama kisin. Ki ma dai ba ta gaje ki auren ki huta da wannan sagarabtun da kike yi. Allah ya kiyaye ina kallon abin da yake faruwa da ke zan yi aure yanzu? Hmm. Ke, kin san kwa'incin da wannan harkar mu take da shi? Idan na yi aure fa, shi kenan na tashi daga wannan kungiya. Duk alkhairin da ake samu, shi kenan fa na rasa shi. Kin ga kuma muna da wani connection da muke haɗuwa da manya-manyan mutane. Idan na yi aure na koma ƙarƙashin wani fa sai yadda yi da ni. Hmm. Allah ya sutura ba kun inji kishiyan mai koro. Wato harkar nan dai ta ma zama business kenan. Ke? Ke baki ga yadda na canza ba? Ke baki ga suturar da nake sakawa ba? Yanzu haka fa mota na siya. Idan ku kina so ki zauna lafiya, ke ma ki yage da baibayin zargin da ya kulle miki kafafuwanki. Ki huta da bakin cikin da Habib ke kulla miki. Lubabatu, ni Allah ya rufa min asiri kin zama sai da safe. an warke lafiya. Uzuri wannan sai mai shi rashin yarda kan sa wauta komai kan gone mai so bai san mai keta. Amma in so ya kai so, ai matin har kamanta. abokina wannan al'amarin Allah ya kawo mana ƙarshen sa kaga mana ƙoƙarin yanke wancan barka da ta faru a baya gashi kuma tana ƙoƙarin tasowa al'amarin yana ƙara cigulgulewa ne ana tufka baya tana warwarewa yanzu ka san cewa faruk ya samu hujjar da zai kafa a bisa zargin da yake mun ni da fidosi wannan gaskiya ne al'amarin zai iya mu iya tunkari faruk da shi kasancewa kaga a baya ma bai da kwakwara hujja balantana yanzu da yake da kwakwara hujja a kanmu kuma ka san ina tunanin duk abin da muke faɗa ya ji ko da bai ji abin da nake faɗa ba amma ya ji kalaman da Firdaus take mu na soyayya da take a gare ni amma kana da yakinin ya ji dukkan abin da ya faru tsakaninka da kai da Firdausi gaskiya ina tunanin ya ji saboda yanda ya fusata abin ya bani tsoro Mubarak dakata da Allah ba na zo wajen ki bane don wata doguwar magana yanzu abin da kika yi kin kyauta kenan kin tarwatsa mana duk wani tsari da muka yi na rayuwa sanin kanki ne faruk yana son ki amma me yasa ki haka hakika faruk ya nuna min so da ƙauna da kuma kulawa ta musamman amma kai zuciyata take ƙauna fiye da shi faruk kada ka yi hukunci da daɗi don na tabbata zuciyarka babu macen da take so sama da ni sai da ni ta zuciyar an samu akasi wani ka take so faruk abin da ya kawo ka shi ya kawo mubarak domin mu samu maslahar abin da ya faru saboda zuwan ka shi na feki ne kai. amma kawai sai na ji wayar mubarak wai yana kofar gida faruk na rantse Bayar, ba zan taɓa yadda ne a sa rayu ba, domin zuwanka ya fiye mun muhimmanci. Ni yadda ka hukunta da komi, amma ka hukunta da bijirewar soyayyarka. Mubarak don Allah ka tausaya wa zuciyata, idan na rasa ka rayuwata ba ta da wani amfani. Haka zalika ne ma idan na rasa Faruk a matsayin amini, duniya ma ba za ta banna ba. don haka da na rasa shi na rasa ki ki je hanyar da kika bi kika kulla wannan zargin ita za ki bi ki warware shi ba na hanya mana ki ba hanya mana Ina wallahi ina ne a ciwo. Wannan mugun zargin Allah ya kawo mana mafita da za ta warware mana shi. Amin. Yanzu ya zan yi kenan. Ka san ɗan Faruk. wannan ita ce babbar damuwa ta gashi kuma yanzu kaina ya kulle ina ganin mafita ɗaya ce akan wannan matsalar me zai hana mu je mu samu hajiya mahaifiyar faruk mu faɗa mata gaskiyar abin da yake faruwa domin na san har yanzu ba su da masaniya akan abin da yake faruwa to amma mu mubarak wannan tunanin naka ba zai ƙara damalmala wannan al'amarin ba hajiya ita kaɗai ce za ta iya sa faruk ya janye makamansa akan wannan abin saboda yana matuƙar gudun ɓacin ranta kuma sanin kanka ne hajiya ta ɗauke ni tamkar ɗan da ta haifa a cikinta domin ba ta taɓa nuna min bambanci tsakanina da faruk ba tun da muka taso haka ne amma kana da yakinin wannan abin zai iya wucewa ba ni da yakini amma ina tunanin zan yi gaskiya sai da su wannan abubuwan nan ya ishe ni ina neman ki dora min damuwar da ba ta shafe ni ba wannan abubuwan nan ya fara yawa na fito da na watsar da al'amarin shi wannan na huta ma rayuwata da na ji zan iya ba ni na abubuwa na shi ke nan? sai yanzu kuma ya fita a raina ke ne zan ba ki wani abu za ki ji kuma ya fita a yi. za ki ji kuma ya fita a raina gaske <laughs> domin ban yi aune ba da nake kai zabari da zuciyata cikin da baibayin zargen da ni kaina na kasa fidda kaina a cikinsa ka ji fa masana filosofar soyayya kwarai kuwa wanda ni kaina na san zai yi wuya in iya fidda kaina a cikinsa wato ma da baibayin zarge ne ko ko zabayin zuciyarka wannan irin kallo haka ko suka fi suka mun ne? sai yanzu na ƙara gano kyakkyawar surar da Allah ya miki yadda Allah ya zana ki. mai ɗauki da madiditan idanuwa ga hancinki ya tsaya cak ga bakinki ya tsaya a daidai tsakiyar kumatinki ya iya ɗaukar jan babu da cewa Allah sai dai yau Allah godiya bani da babban buri a duniya da ya ciki zama uwar 'ya'yana kin san wani abu kuwa da kika rufe fuskar nan sai min kama da amaryar da aka zo sayan baki masha Allah alhamdulillah masha Allah Allah ubangiji ka nuna mun ratta zan bude wannan fuskar a matsayin hajar da na fansa ina abokin nan naka me kira iya zancen nan me zance kamar alau dauda don na tabbata wannan kalaman ba naka bane daga gare shi yake zuwa Mubarak yanzu mun shekara na waya to me yasa baka dauka ba idan ina tare da ke ba na bukatan bata lokaci ko da daidai da sakan ɗaya ne a lokacin da nake tare da ke idan ba a kanki ba ba ni da lokacin kowa sai na lalle da gaske na ga alama wannan da bai bayin zargen ya kama zuciyarka ai ma na fara saka zaren domin da bai bayin zargen kuma yanzu nan zan fara shi The commercial city of Kanao is privileged to have the emergence of Newfield Kamfa Academy. I'm super happy to be at Newfield Kamfa Academy. It's really an amazing school. So bring your children to Newfield Kamfa Academy. Bye. Our English inclination endears us to people. It helps us to raise children that speak English mesmerizingly. We discourage bullying, beating. We have other variant uh, discipline techniques so that we use. The Montessori approach allows children to learn through understanding rather than being told. So a child is able to build confidence and the joy in learning. على يد أساتذة وأثقين مؤهلين قائمين الناشئ Newfield Comfort Academy is affluently decorated with comfortably furnished classrooms equipped with up-to-date learning facilities, amazing playground, fully fitted hygienic kitchen, uninterrupted power supply with installed solar energy,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 Yayin da duniya ta zama a tafin hannu, muna buƙatar samun ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa domin gudanar da ayyukanmu na yau da kullum tare da tafikar da iliminmu a hanyar zamani. Experian IT Solutions na muku albishi da cewa sun fara ba da horo na musamman akan abin da ya shafi ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa cikin kyakkyawan yanayi da kayan koyo da koyarwa na zamani. Darussan da za ku iya koya a Experian IT Solutions sun haɗa da Certificate in Information, Certificate in Technology, Diploma in Desktop of Publishing and Information Technology, Diploma in Computer Accounting, Diploma in Computer Engineering Technology, AutoCAD, SQL, SPSS, CCNA da kuma Web Design. A don haka iyaye samari da 'yan mata, maza ku hanzarta makarantar Experian IT Solutions da ke lamba dubu kan titin Maiduguri a kanan dabu domin samun damar siyan fom ɗin gurbin karatu a wannan makaranta. Ko kuma kai tsaye ku tuntuɓe mu akan lambar waya sifili tara sifili tara takwas takwas biyu biyar ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ko kuma sifili bakwai sifili biyar biyu biyar biyar takwas sifili sifili sifili Experian IT Solutions. Ilimi daidai da zamani shine takenmu. mu.